ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه للتافن sunan at-tirmidhi na abu isa imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wacce muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjid salafiya a wannan unguwa ta jugal a garin biyu mun yi tuka 136 ko yau shi ne karatu na 137 a muna nan a daren laraba ko daren 21 ga watar rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai talatin da takwas daren sha tara ga watar a april miladiya da shekara dubu biyu da goma sha bakwai a mun ƙara ƙarashe kitabu tafsirin ƙor'an yau za mu tashi kitabu da awati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafin addu'o'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana addu'o'i ta sunna imamu turmuzi babin farko ce babin ma a fi fadli du'a babin bayanin da ya zo game da falalar addu'a حدثنا عباس بن عبد العزيز الأنبري وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء باب وني أبو مكارم أو جعل الله جماعة سمد الدعاء إن جمعنا الله صلى الله عليه وسلم باب النبي باب منه حدثنا علي بن قجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيئة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبي قال الدعاء مخ العبادة الدعاء shine tsantsar ibada shine shine tsantsar ibada shine bargon ibada shine kashin bayan ibada ah, حدثنا أحمد بن مليك قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيء عن النعمان عن ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة Eh, addu'a huwal ibada wanda yazo gabanin wanda mai addu'a mukhul ibada shi bai inganta ba wannan ruwayar kuma addu'a huwal ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a shine ibada me ake nufi addu'a shine ibada ana nufi addu'a shine mafi girman kaso na ibada kamar yadda annabi faɗa a game da ake haji alhajju arafa haji arafa shine haji kenan arafa shine rukuni da ya ebi kaso mafi yawa a aikin haji to haka ma addu'a shi ya ebi kaso mafi yawa a cikin me a cikin ibada dole mana tunda kaga ibada ai kowane motsi yana da addu'arsa shiga gida addu'a ko ba gaba fita da gida addu'a shiga ban daki addu'a fita daga ban daki addu'a azumi yana alaka da addu'a ko ba gaba kaga aiki aji cike yake da addu'a ga addu'an wuri kaza ga addu'an wuri kaza sallah addu'a wa du'a fi sujudi ga addu'a karshen tahiyya ko ba ga da sauransu idan ka duba duk ibada galibi sai ga addu'a yana shiga azaka ma shiga khud min amwalin tu tayyirun wa tuzakihim bi wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum shiga shiga musulunci kaga sallah addu'a ce sannan kuma azumi ana addu'a azumi yana alaka da karba addu'a don da Allah ya magana kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum da ayyama ma'duda da shahr ramadan allazi unzila fihi alquran da yayi magana azumi sai karkashin ayoyin azumi sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da wata da'i da da bai nuna maka akwai alaka tsakanin azumi da karban me da karban addu'a sanan ko ka ga haji duk motsi addu'a ce ga zakka wa salli alaihi inna salataka sakanun lahum ka gani shiga gida fita da addu'a shiga ban daki fita da addu'a shiga kasuwa da fita duk addu'a shiga masallaci da fita duk addu'a shiga karali da fita duk addu'a shiga daji da da fita duk addu'a shi yasa aka ce addu'a huwa ibada ma'ana addu'a ya ɗebi kaso mafi yawa na ibada ina fata an gane wannan ah, sun makara sanar annabi ya karanta wannan ayar wa ƙala rabbu kuma du'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati masu girman kai daga bauta mini sai da kuluna jahannama dakhirin za su shiga aljanna suna kaskantattu kaga wannan ayar ya nuna addu'a shine ibada don kaga wa ƙala rabbu kuma du'uni ku roƙe ni to da ya nuna da yace kuma innal ladina yastakbiruna an ibadati wani ya nuna addu'a huwa al ibada haka wannan ayata sun ghafir sanin ko ya kawo kuma in ban manta ba a suratu maryam da yake cewa falan ma'ada annabin Allah Ibrahim Alayhi salam lokacin da babansa ya kore shi yake don yana bautan Allah baban ya kore shi sai ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan nisance ku da wanda kuke roƙa ba Allah ba gunki ka ta du'una. roƙo ko gaba ko da yake ba da sai ce wala falam ma'tazalahum sai wa ma me bai ce wa ma du'una ba sai ce wa ma ya'buduna min dunilla da abin da suke bauta sai ya nuna wa atadil ko wa ma du'una min dunilla addu'a falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunilla al-ibada idan fa du'a'u huwa al-ibada hatta ala lisani khalilillahi ibrahim alayhi salam ina ba ta kun gane wannan saboda haka ashe jama'a addu'a ba abun wasa bane babu minhu haddathana qutayba qala haddathana hatim bin isma'il uh, an abi al-malih an abi salih an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi Allah Allah ne na jama'a shi yasa Allah ba kamar dan adam bane Allahu yakzibu in tarakta su'ala wa tarabna adama hina yus'alu yakzabu Allahu yakzibu Allah fushi yake in tarakta su'ala in ka bar roƙon fushi yake wa tarabna adama za ga dan adam hina yus'alu yakzabu lokacin da kake tambayar da sai fushi kawo kudin ta wajibi ne amma zai fushi shi ko Allah ya maka roƙe shi ba shi yake fushi in ka roƙe shi yana daɗa son ka gaskiya mun more Allah jama'a wanda yana da Allah shine ubangiji musulunci shine addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo ya samu komai إمام ترمذي يتي حدثنا محمد بن بشار أبابي نأكو حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العقار حدثنا أبو نعامة A Sa'adi an abi usman an-nahdi an abi musa al-ash'ari qala kunna ma annabi muna tare da annabi fi ghazati ayaki falamma qafalna lokacin da muka tashi komowa ashrafna ala al-madina mun kusanto madina fa kabbara an-nasu takbira sai mutane suka fara kabarbari wa rafa'u bi aswatun suna daga murya suna zikiri da karfi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi ce jama'a ku daina zikiri da murya a zo ana la ilaha illallah yana da kyau amma a gyara a yi sa asirce an gane ko wanda aka ce a bayyana sai a bayyana a kiran sallah a bayyana sannan kuwa a yi sa mai kyau abin kace la ilaha illallah ai ba bai fita ba la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai babu ka fara da la ka gama da la la ilaha illallah la babu sai la ilaha illallah ko la ilaha illallah la ka ka alhams yadda za ta alqari'a mal qari'a alhaqa an gane ku amma kayi bid'a biyu kayi da murya kuma kayi ta kore Allah kana nuna babu Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta zikiri da murya sai annabi ta habba jama'a inna rabbakum laysa bi asan ubangijin ku ba kurma bane ba bebe bane wala ghaib ba abzan bane huwa bainakum jinsa da ganinsa yana tsakanin wa bainar ru'usikum wa bainar ru'usi rihalikum tsakanin kawunan dabbobinku jinsa da ganinsa dabba da kuke kai jinsa da ganinsa yana kai ثم قال سنة سالم يا عبد الله بن قيس يا كي عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة شيء علما تدكي وتتسكى تكن تسكى الجنة وانا إن كبودي أنبودي مكا أكاون لو تنكي أنا رنتما مكا لادا لا حول ولا قوة إلا بالله in kana son ka bude akan aljanna yi fafon da za ka yi menene za ka yi ka ce la haula wala quwwata illa billah an bude duk lokacin da kake ta la haula wala quwwata illa billah dalolin da suna shiga account ɗinka na aljanna wannan hadisi hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim wannan ya nuna mana zikiri a bayyana bid'a ce sai zikirran da Allah ya ce a bayyana su ko annabi ya ce a bayyana su amma in ba haka ba duk wanda ba a ce a bayyana ba ka bayyana kai bid'a kaga wannan hadisin Bukhari da Muslim annabi yake inna rabbakum laysa bi asan Allah ba kurma bane ba bebe bane wala ghaib saboda ku kira shi muryar ku kasa in ka ji ya cika ayan qur'ani shi ma akwai wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka kana zikiri a zuciyarka tadarruan wa khifa ka kaskanta da kai karka shakoya ka nuna tsoron Allah wa dunal jahri min alqawl kar ka bayyana jahal bil ghudu wal asal kuma kai sabi da yamma wala ta kuma al min al ma al-ghabi kar ka cikin rafkananu da ba sa zikiri wani zikirai ne Allah ya ce a bayyana kiran sallah na mu kiran sallah ya ce al'azan shela shi sallah idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar shi daga farko har ƙarshe karka yi rawa karka ce hayya ala falak a shi kiran sallah komai bayyana ake da sala da falatin wa kake tsoro ka bayyana لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا أبي to dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yaji yana labbaika na asabce sai ce jama'a jama'a yanzu yanzu malaka jibril yazo ya ce Allah yana umurta na ni da ku mu daga muryar mu yayin talbiya yayin labbaika wani idan kace masa yana zikiri yana la yana yi da murya yana kaza wai don me za a ce bid'a la ilaha illallah ne babu kyau a jawo ka a jawo ka zo sallah azhar don me ba za ka bayyana ba don me a azhar ba ka bayyana karatu a rakoyi hudu don me a la'asar ba ka bayyana karatu a rakoyi hudu don me a magariba raka ɗaya na ƙarshe ba ka bayyana karatu don me a isha raka hudu ba ka bayyana biyu na ƙarshe ba ka bayyana karatu eh domin kawai eh, idima ce wasu rufe ma ya sun rufe wal ja'ru fi ma yaj'al ana asabta inda ake asabta ana bayyana inda ake bayyana shi yasa a fikihance a wasu kauli idan mutum ya bayyana inda ake asartawa, ya bayyana inda ake asartawa, qabli ya lafce shi inda mantuwa inda gangan kuma na ga ya bidiya a wajen wasu malamai to idan kana ganin don kana layina kana zikiri a bayyane ba laifi ba ne, to in ka zo sallah a azhar ka rika bayyana karatu a raka'a hudu eh ba zan bayyana ba domin annabi ta kar a bayyana to zikiri din can din ma da kake bayyana Allah da annabi sun ce wa dunul jahil min alqawli kar a bayyana yadda idan salloli inda ake asuta ka bayyana da gangan kana ga ka kwafsa ka samu laifi ka samu matsala to haka kenan zikiri inda aka ce a bayyana kar a bayyana ka bayyana kana da aibu mu duba sallolin farilla din duka duka rako 17 ne azhar hudu la azhar hudu takwas isha hudu sha biyu magariba uku sha biyar asba'i biyu sha na sha bakwai ba raka sha bakwai to raka hudu na azhar asartawa ake raka hudu na la'asar asarta ake takwas raka a daya na karshen magariba asartawa ake tara raka biyu na karshen isha asarta ake sha kenan sha daya ake asartawa rako'in sallar farilla guda biyar sha ɗaya azurta azurta ake shida kaɗai ake mai kaga wanda ake azurta kusan saura ɗaya ya ninka biyu na wanda ake azurta bayyana ashe ko a sallah ma Allah ya fi fifita mai asirtawa saboda bayyana shi yasa galibin rakoyin sha ɗaya a cikin sha bakwai ɗin sha ɗaya asirta ake shida kawai ake mai bayyana wannan ya nuna maka ashe asamtawa ya ce haka zikiri babu ma ja fi fadlin zikiri babin jama'a abu ne zo game da falalar zikiri zikiri fa abu ne mai kyau amma in ka bata kana bayyanawa a murya ka mai da kanka wani ojuju za ka sha kwaya kana tika rawa kana yi ta wani sace kana zagin Allah amma in ba ka ba zikiri ka yi ta irin na sunna abu ne mai kyau ka ambaci Allah zuciyarka masha Allah abu ne mai kyau حدثنا أبو قريب باب ما جاء في فضل الذكر فلن الذكر إمام الترمذي حدثنا أبو قريب قال حدثنا زيد بن خباب أم معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه wani mutum ya ce ya manzo Allah lalle shari'o'in musulunci sun min yawa fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi ka ban labarin wani abin da zan lazumta zan rike ba fashi qala salimin ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshenka ya zanto ya bushe da ambaton Allah ko da shi akwai astaghfirullah akwai subhanallah akwai la hawla wala quwwata akwai hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim ma'ana dai ka riga ambaton Allah harshenka a ko da yaushe sai dai in kana cikin ban ɗaki kaga sai ka daina ambaton Allah harshe sai ya koma zuciya babun minhu حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن دراج عن أبي الأيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العبادة عباد أفضل درجة أي العباد أفضل درجة عند لا يوم القيامة أكتش يا من زعل أباي أباي الله وهي في جرمان درجة أران القيامة قال سأل بيت الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ما سأنبتا الله ديوا cikin maza da masu ambata Allah da yawa cikin mata qala qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah wa min al-ghazi fi sabilillah har ma mai ambato Allah ya ji mai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ambato Allah su subhanallah hauqala basra da sauransu har karatun qur'ani shi ba ambato Allah ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir inna nahnu nazzalna dhikra qur'ani ma la da zikri wa inna lahu lahafizun qultu ya rasul sai nace amma Allah har ma mai ambata Allah da yawa cikin maza da mata sun fi mai jihadi don dauka dinin Allah ala sanabi ta law daraba bi sayfihi fil kuffari wal mushrikin da mutum yana ta sare kafirai da mushrikai a wuri yaki Hata yanka sir har takobin ya kare wa yahtaziba ya dama ya da jini ya runu da jini la kana zakiruna Allah afdala minhu daraja masu ambata Allah sun fi sa daraja amma wannan hadisin da'ifi ne jama'a ambata Allah da muhimmancin su har aure yake Allah ce idza laqitum fi'atan fadmutu ko wazkurullaha me kaseeran babu minhu حدثنا الحسين بن عريض قال حدثنا الفضل ابن موسى عن عبد الله بن سعيد وابن ابي هند عن زياد مولى ابن عياش عن ابي بحريه عن ابي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انبئكم بخير اعمالكم ان باكم لابار ما في في cin aikinku waskaha mafi tsarki inda maliki ko a wajen ku Allah wa arfa'i hafi ya yafi kololuwa a cikin daraja daukaka a daraja wa khairu lakum min infaqi zawal fidda abun yafi ce da zinari da azurfa wa khairu lakum min an talqaw aduwakum kuma yafi muku ladan ku hadu da maki makiyan ku tadrubu anaqan ku sare wayoyin su yadrubu anaqan ku sare wayoyin ku kalu bala suka ce kware kala zikrullahi ta'ala ambata Allah kaga ambata Allah yafi wayna ayyuka din ma'ana mafi alkhairin aiki ne na biyu kuma mafi tsarki ne wajen Allah na uku mafi girma ne a daraja na hudu ya fi ciyar da dukiya na biyar ya fi yaƙi lada shi ne ambaton Allah ƙwada mu'azu bin jabal ma shay'un an jami'in azabin lahi min zikirillah uh, mu'azu bin jabal ya ce babu abu ne fi tseratar da mutum daga azabar Allah sama da me ambaton Allah yanzu menene lasisin shiga aljanna cika da kalmar shahada kalmar shahada ba ambato Allah ba wanda man kana akhiru kalami la ilaha illa da khaltan sannan kuma ambato Allah don a ce maka babu abin da ke kubutar da mutum daga azabar Allah annabi Yunus da kifi ya hada shi ba azabar Allah ba ba azaba ne Allah ya masa kifi ya hada shi ba amma da wana da fi zulumati Allah ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ba ya bace Allah ba walau la annahu kana min al-musabbib ba sai ku fitar daga wannan matsala ba saboda ka ambata Allah yana fitar da mutum daga masifa alladheena qala lahum nas inna nas ka jama'u lakum fakhshawm wa zaru iman fa qalu min hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba ambata Allah ba sai Allah ya fitar da su daga hannun magiya ban qalabu bi ni'mati min Allah wa fadlan lam yamsasum su ila akhir al-aya wannan kenan باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاغر بن ابي مسلم عن الاغر ابي مسلم انه شهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري انهما شهدا على رسول انه قال من زال جماعه من قوم يذكرون الله باب وسمتانه masu ambatan Allah ma su zauna wani ya bude Qur'ani yana karatu wani yana astaghfirullah zuciyarsa wani yana hailala zuciyarsa wani yana tasbihi duk mutanen da suka zauna suna ambata Allah illa hafat bihimul malaika sai malaku sun zagaya su sun kewaya su don muhimmancin abin da suke don Allah ta'ala bi zikri la tanma innul qulu eh, wa rahama rahmaka rahma ya lullube su wa nazala alaihim sakina Allah zai saukar musu da natsuwa Eh, domin mai ambata Allah yana tare da natsuwa huwa allazi anzala sakina fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim da kuma allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub to dai ala ai hal mutane idan sun taru suna ambata Allah sai Allah ya saukar musu da sai malaku sun zagaya su Allah rahmar Allah ya lullube su natsuwa ya sauka gare su wa zakarar kuma lafiya da Allah ya rika ambaton su cikin waɗanda suke wurin sa malaiku sai Allah ya rika hira da su ga bayina suna ambatona wannan baya zama hujjar da ko zaka ce duka a taru a yi da'ira ana da'ira ila a fara da murya ɗaya zama da murya ɗaya don wani zai ce ya ce mutane sun taru a gida to da farko waye faɗi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ni da kai da annabi waye fahimtar hadisin annabi ya fahimta don maganar ce to shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tara su Abubakar su Umar su Usman ya tara mu ashar mubashirin bil janna ne ya tara iyalansa ya tara su ashabu Uhud su ashabu Badr su ashabu shajara ya ce ku zo mu yi da'ira masallaci na mu yi ta la ilaha illallah mu fara tare mu gama tare to kaga bai taba yi ba to in bai taba yi ba kenan annabi ne bai fahimci ana haka ba sai kai ina fata an gane to kaga da haka yake nufi wa manta ma qawmu fi baiti min buyutillah to da annabi ya riga mu yi an gane ko to tun da annabi ba za mu yi masa overtake gina addini ba la tuqaddimu bayna yaday lahi wa rasuli saboda haka yana nufin yanzu yadda aka idan da sallah masallaci ya idan da sallah masallaci za ga kowa yana subhanallah 33 wa alhamdulillah 33 Allah ba kowa yana yin nasa ba su astaghfirullah su uku su alama ta salamin ka sanan tabaraka ya zalta wani kaga ya dauki qur'ani ya farka wani kaza to shi da iltama qawm sun taru amma kowa yana nasa ina ba ta gane to wani shi ake nufi babu ma jaa eh, ba mu ga wani babu ba haddathana muhammad bin bashar qala haddathana marhum bin عبد العزيز العطار قال حدثنا ابونا اعمى ana bi usman nahdi ana abi sa'id al-khudri qala kharaja muawiya ila al-masjid muawiya ya fita masallaci fa qala sai jama'a yujlisukum yaga jama'a masallaci me zauna da ku qalu suka ce jalasa nazkurullah mun zauna muna ambaton Allah duk wannan ba ba suka sa tsakanin suka zagaya muna ambaton Allah kowa yana nasu ina ba ta gane suna zaune a masallaci wannan yana astaghfirullah wannan yana yana karatun Qur'an wannan kaza kowa da nasu a zuciyarsa qala sai muawiya ce allahi ma kuma ila zaka shi kun tsakanin tsakaninku da Allah ba abinda ya zauna da ku sai wannan qalu suka ce wallahi ma na ila zaka wallahi babu abin ya ajiye mu sai wannan qala sai ce amma ini amma ni fa lam halifkun ban sa ku rantse to matalakum wa ina tuhumar ku karya kuka yi ba wa ma kana adu min manzilati min rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqalla hadisan anhu minni babu wanda ya kai ni kankanta karancin ruwayar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama inna rasulullah kharaja ala halqati min ashabi annabi ya fita ya ga wasu sabansa a tare a masallaci haka suna zazzaune fa qala sai ce me nuna suna zazzaune dan shi ma yijlisu ku me ya zaune da ku qalu suka ce jalasna nazkurullah mun zauna muna ambata Allah kaga ambata Allah kenan kaga na zaune suke wanda zaka ana tafi karwa ana ambata Allah kaga wannan eh, iskanci ake yi Ah, suka ce mun zauna muna ambato Allah wa nazkuruhu muna ah, wa nahmadu muna gode masa lima hadana lil islam saboda ya shirye da mu zuwa ga musulunci wa manna alaina bi ya mana baiwa da shi fa qala sai annabi ta Allah ma ajlasukum illa zaka qalu Allah ma ajlasuna illa zaka qala sai annabi ta amma inni lam astakhlifukum tuhmatan li tuhmatan tilakum ban sa ku rantsuwa don tuhumar ku ba ina wa atani jibril malaika jibril ya zo fa akhbarani ban labari anna la yubahi bi hukumul malaika Allah yana alfahari da kowa mala'iku Babu fil qawmi yajlisuna wala yadhkuruna la mutane da suka zauna har suka watsa ba su ambaci Allah ba alal aqal zauna kuna hira ka can suka ta astaghfirullah astaghfirullah ko ba ka bane jama'a suka ce subhanallah can za a tashi subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafaratul majlis حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن صالح مولى توأمة عن ابي هريره عن النبي قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله في متى زونا a majalisa har su wata ba ambaci Allah ba wala yusallu ala nabi ba shi ba annabi salati ba illa kana alaihim tira sai ya zame musu bakin ciki ko ko asara fa in sha azaba Allah ya so ya azabtar da su don haka Alahira lahira wa in lahum in kuma ya gafarta musu tunda ba kafirci ne. babu ma ja anna da'watul muslim addu'ar musulmi abun amsawa ne حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله يقول ناجم أنزع الله ينا شوى ما من أحد يدعو بدعاء باب وندى زي أدعاء إلا آتاه الله ma sa'ala sai Allah ya bashi abin da ya roƙa aw kaffa anhu ko ya tunkuɗe masa mina su'i daga mugun abu misla ko misalin sa malam yad'u bi ismin muddin bai yi addu'ar zunubi ba aw kad ya tiramin ko yanke zumunci ba ma'ana duk musulmin da yayi addu'a jama'a Allah zai karba muddin bai roƙi mugun abu ba in ya roƙa ya lalata ƴaƴan wasu ya saci dukiyar wasu to wannan babu ruwan Allah da irin wannan addu'a muddin bai yi addu'a ya shagiya ya yi amma ya addu'a shagiya kaga Allah ba zai karba ba ko yanke zumunci duk wanda ya addu'ar alkhairi Allah zai karba ba mamaki mai ce to ai ka sha yin addu'a Allah bai karba ba eh a ganin ka ne bai karba ba don wani lokaci za ka yi addu'a Allah ya karba ya biya maka bukatar wani lokaci ko Allah ya canza maka don ba mamaki ka roki Allah arziki Allah ko ya gani eh wa za ka samu matsala su final kun naka ya samu dama ka gama rayuwarka a keken guragu sai Allah ya hada ka arzikin sai ya baka wancan lafiya an gane ko ba mamaki kana roƙon Allah kana roƙonsa ya baka dukiya kai kuɗi amma Allah yana ganin in ya baka dukiya kai kuɗi din zaka ce to sai ya dauke maka haukan sai ya barka cikin talauci an gane ko ma'ana ko ko ka roƙi Allah ya baka wani abu wani abu da zai so Allah ya baka din kuma na dukiya na arziki na mulki ko mukami Allah yana ganin ko eh baka faranin kiyama za ka shiga wuta shikenan sai ya canza maka ya hana ka wani da ka roƙa ya baka aljanna lahira حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واجد قال حدثنا سعيد بن عطيه الليثي عن شار بن حوشب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره ان يستجيب الله له عند الشدائد yake faranta masa dai Allah ya amsa masa addu'a lokacin da yake cikin tsanani والقرب ده da فليسر fal فليسر الدعاء fal الرخاء يوي fi raha ya yawaita addu'a lokacin da yake yalwa in kana son kana cikin matsala Allah ya tarbi addu'ar ka in kai to ka rika yin addu'a baka cikin matsala in kana son baka da lafiya Allah ya tarbi addu'ar ka baka lafiya to tun yanzu da baka da tun yanzu da kake da lafiya ka rika addu'a Allah ka ƙara min lafiya Allah ka abuna kai bacci lafiyar wajen azumi wajen ibada wajen kusantar Allah da bauta an gane ko kana son Allah ya baka in kasuwanci ka ya fara baya Allah ya karoke shi ya buɗa maka to loji da kasuwanci yake ja ka rika gode wa Allah kana sadaka kana alkhairai la in shakartum la azidannakum amma shi Allah ba gaula bane wai da zaka ya baka babu ruwanka da shi sai kawai dukiya kare ka zo kana roƙon shi sai ga mutum yana nan shi ma'aikaci ne yana da ofishinsa yana ta busashensa ba ruwansa da addini babu ruwan shi da Allah babu abu na sai ran da ya ritaya an gane ko kudin sallama ya fita ya cinye sai zo kuma sai gansa da tohon carbi ya Allah ya Allah ya Allah an gane ko da babu ruwan shi ma da jami shi Allah ya ta ta'arraf ila Allah fi raqa ka kulla alaka da Allah lokacin da baka da damuwa kana cikin yalwa ya rinka fi shida sai tana da kai a annabi Allah Yunus wa da kibi ya haɗe shin nan da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka fitar da shi fa ba don na lokacin ya faɗa ba ba Allah ya falaula annahu kana min musabbihin yani fi raha ba dan shi tun ada tun kafin ya shiga matsala yana tasbihi ba da wai yanzu don sai da shiga matsala yayi tasbihi talabi fi ban wallahi Allah ya zai zauna cikin kifin ila yau ya ba saboda haka in kana son ana kwalara kai addu'a Allah ya karba kar ya kama ka to tun kafin kwalara ka gula alaka ka amma kai kana da lafiya lau ba ruwanka da Allah sai matsala ya faru a da carbi a kwance carbi a rigingine carbi kana tafiya carbi kana zaune carbi amma in matsala ya kau ko ba kai ba Allah kuma wannan ba shi Allah yake so in kana son shi yasa aka ce in kana matsala in ga Allah ya yi mu ya yi mu sai malaika sai Allah ya ce malaika ku saurari wannan sauti ya lokacin da ba cikin matsala kun saba jin sautin ana kawo shi sama yana ambato na eh yana yi kala ce to a kawo damuwar shi moro a ba ya kala ta ku kyale shi ta ihun banzan sa ba wanda zai kalle shi wanda ke حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحه بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله يقول افضل الذكر لا اله الا الله في ذكر شنو لا اله الا الله وافضل الدعاء في الدعاء alhamdulillah حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه بن خالد بن سلمة عن البهيه عن أروى عن عائشة قالت كان سواء يذكر الله على كل أحيانه النبي كوري وشينا أنبت الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه جماعة أنا سأ أن الداعي مي أدعى يبدأ بنفسه فاروق وكنسه حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أبو قطن عن حمزة الزياد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله كان إذا ذكر أحدا إذا النبي يا أم بتشواني فدعا له زي ما سأدوا بدأ بنفسه أنا فارا دمي لكنسر إذا النبي زي أدوا زي فارا لكنسر amma jama'a kwa hadisan da kwaye ke nuna annabi ya addu'a bai fara da kansa ba na daga ciki hadisi abu huraira annabi ya ce allama ayyirhu bi ruhil qudus hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisi abdurrahman ibn auf sannan eh, yana nufin kenan hassan ibn thabit annabi ya masa wannan addu'a hadisi abu huraira ya ala ka karfafe shi da ruhul qudus bai ce allama ayyidni wa ayyidhu ba sai bai yi wa yayi masa kamar hadisin ibnu abbas annabi ya roƙa masa ilimi allahumma faqihu fi din wa alim ta'awil annabi ta fakke faqihi ne wa faqihu ba kamar ah, hadisi abu huraira annabi ya yi addu'a wa annabi lulu ya rahamullahu lutsan da garkane ya awi ila ruknin shadid to kenan wannan ya nuna ba ko da yaushe bane annabi yake farawa da kansa amma a mafi yawan lokuta yana farawa da kansa ko kai ma ba laifi in ka fara addu'a kai wa wani kai tsaye amma an yi so a mafi yawan lokuta ka fara da kanka amma a wasu lokuta na iya yi wa wani kawai kamar idan muka duba wanda yake nuna ka fara da kanka wasu eh, qala rabbi auzi auzi'ni mai haduwa ka sai dai rabbi auzi ne an ashkura mata allati ana amta alayya kafin kan iyayensa wa ala walidayya wa na amala salihan tarda wa asli li fi zuriyati da cikin suratul furqan yana magana bayan Allah na kware shi ne Allah ke cewa ah, menene siffarsu walladina yaquluna rabbana hab lana na min azwajina wa Wurata qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam babu ma ja fi raf'il aidi inda du'a bayanan da yazo game da daga hannaye biyu yayin addu'a إمام الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا عماد بن عيسى الجهدي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمعي عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب كان رسول الله إذا رفع يديه في الدعاء النبي da ya daga hannunsa a du'a lam yahuddahuma baya sauke su hatta yamsa bihi ma wajahu har sai ya shafi mai fuskar su da shi in ya daga hannunsa ya addu'a ba ya shafan fuskarsa da shi ibnul malik ya ce wasu kamar wai idan kai addu'a ka shafa bayan ka daga hannu ka shafa wai a wani hadisu da muka ce annabi ya addu'a baya sokewa sai ya shafa fuskarsa hadisun da ifi ne ibnul malik ya ce wannan ala sabili tafa'ul kamar kyakkyawan fata ne kamar hannunsa ya cika da albarkoki da ya sauka daga sama sai ya shafa amma hadisun da ifi ne shek mubarak kuri ya ce ya taho game da daga hannu yayin addu'a hadisai masu yawa waɗanda suke nuna ana daga hannu an gane ko akwai sagi hai kuma a cikinsu waɗannan arba'una dai eh, za mu ƙara da ya ce sun mazakarar rajula ash'atha yudilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ka ya daga hannayensa zuwa sama ga hadisin ranan yakin badar ne ko menene an ga annabi ya daga hannunsa yana cewa ya Allah in an halakar da wannan al'ummar ba za a yi bauta a ban kasa ba har ana ganin hammatarsa sai na abubakar yana cewa ya isa ya manzo Allah ya isa ya manzo Allah saboda haka game da daga hannaye yayin addu'a to akwai hadisai da yawa ingantattu a fili balo-balo su yi bayani akan daga hannu yayin addu'a duk da akwai wata hadisi wanda shi wani hadisi ya zo hadisin in ba manta ba um, hadisin anas ammalik hadisin anas ammalik yake cewa lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a ila fil istisqa annabi baya daga hannu a wata addu'a sai a sallar roƙon ruwa sai a roƙon ruwa kai kamar wannan ya nuna kwata-kwata annabi baya daga hannu ya addu'a sai a ame a roƙon ruwa kuma wannan hadisi jama'a eh, na anas hadisi ne ya inganta kuna ji to ya za yi kuma ga hadisai ingantattu wanda annabi ya ce Eh, ya mutu ya dai sama ya rabi ya rabi ga ado inda annabi a wajen eh, abuna a wajen eh, yaƙi ga ado inda annabi a wajen jifa na farko da na biyu ya daga hannu ya yi addu'a san du'awul mas'ala dan ana iya daga me ana iya daga hannu yadda a cikin al'adun ana iya addu'a ana daga hannu ko ba haka ba to yaya za a haɗa shi da wannan hadisin da ya ce annabi baya daga hannu sai a sallar roƙon ruwa to shek mubarak um, abin alhafiz ibn hajar al ya ce ba wai ana nufi annabi baya daga hannu ba a addu'a sai a sallar roƙo ba haka ake nufi ba yana dagawa a sallolin da ba na roƙon ruwa ba ma amma a sallar roƙon ruwa daga hannun yana yawaituwa har sai ya daga hannu sosai ina fata an gane kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu yayin addu'a amma lokacin da zai yi roƙon ruwa hannun yana sama da yawa misali da zai daga hannun daidai tafin fuskarsa in yana addu'a to in a roƙon ruwa zai daga har ya zo saitin kansa ko ya wuce mai kansa ina fata an gane duk da banda sallar roƙon ruwa an taɓa gane yana addu'a har ana ganin hammatarsa sai a ce a sallar roƙon ruwan ba bayan an ga hammatarsa yana miƙa hannun yana yin yawa saboda haka ala ayi hal du'aul mas'ala ana daga hannu a roƙi Allah jama'a kina fata an gane sai dai bayan ka gama addu'ar ka shafi fa fuskar ka da shi to wannan ka ba samu hadisi sahihi ba a kashin gaskiya amma in addu'ar ka tofa ne a hannunka kamar ka tofa kul huwa kul falaki kul nasi addu'a duk addu'a da ake tofa ana shafe mai jiki da shi dan tsaye matsari amma addu'ar da ba tofa ba in ka daga hannu kai addu'a kawai za ka soke hannu ina fata an gane wani zai da gano ya ce Allah ka karya ga boko haram ka karya waye ka karya waye kuma sai ya shafa to me <laughs> wani gare ka roƙi Allah a shari'a kawai kuma ka shafa an lamarin sai a hankali babu ma ja fi man yastajilu fi du'aihi babu bani da zo wanda yake gagga akan addu'a sa shine Allahumma rzuqni kama razaqta dan gwatai emergency now now now eh wai Allah ya azurta shi wannan dan gwatai yanzu yanzu yanzu yanzu me zafi haka حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد مولى بن azhar an abi huraira an nabi qala yastajabu li ahadikum ma lam ya'mal annabi ta ana karma addu'ar ɗayan ku in bai gaggawa ya qulu sai mu ce da autu fa lam yastajab na yi ta addu'a ba amsa na yi ta na yi ta na yi ta lokaci Allah ke jira sai ka yi hakuri shekara sama da goma ba kana addu'a Buhari ya zama shugaban kasa ba take Allah ya karba <laughs> kuskure da mutum ya ce na yi ta addu'a Allah bai amsa mun ba ya ci gaba mai nema yana tare da samu babu ma ja fi du'a idza asba wa amsa addu'a idan aka wayi gari aka yi yammaci حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود وطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أنا أبي أنا bin بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل wani باب da zai fada safiyar kowani yini da yammacin kowace yini. ya ce bismillahi lazi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa samil alim bismillahi lazi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa samil alim thalatha ya yi eh, sau uku fa ya yadurruhu shay babu abin da zai cutar da shi jama'a duk wanda yake wannan bawan Allah baiwar Allah kowane safe eh, eh, sai ka ce bismillahi lazi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fi samai wa wasu samiul alim sau uku har yamma ba bala'in da zai same ka shagon ka ba zai kone ba babu sihirin da zai cika babu dan fashin da zai kwantar da kai kwanta kwanta bai sai ya ce ma tsaya tsaya ba balle ma ce zauna zauna ko kwanta kwanta sada inda yamma ka faɗa bismillahi ladhi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wa la wa alim sau uku da yamma har gare waye babu abin da zai samu ba tablet ba basiro balle ka ce baka da kudin sa wannan hadisi waye faɗi wannan hadisin aban aban ibn usman shi ya ji sai na usman ya faɗi haka to jama'a aban yana da damuwa a jikinsa za mu ji wa kana aban shi aban ya kasance kada asaba ko tsarafu falij ya kamu da partial paralysis gefensa ɗaya rabin ya shanye kuna ji ya yi paralyze gefensa ɗaya ya shanye har ma kabar ya zama gurgu faja'ala rajul yanzuru ilayhi sai mutumin na yana ta kallon abai wanda abai ya ga wa nadisin yana ta kallo kenan yana menene kenan idan kura tana maganin zawo kai wa kanka kai kana ta wani babu amma bai furta ba amma ganin shi na abin da yake yi kamar kwamar ya gaya maka A nan akwai wani yatsa ta da kankare ya gara shi ya lallan kwashe sai gare kalla yatsa <laughs> a ba kalla wa ba sa ba da kai kai ba za ta ba ta zuru me kake kallo na sani na sani kana kallon don eh, na yi paralyze ko amma innal haditha kama haddastuka hadisi da yanda na gaya maka ya inganta annabi yace duk wanda yace bismillahi ladhi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala la samil alim sau uku safe sau uku yamma ba abin da zai cutar da shi hadisi ya inganta walakin ni lam aqulhu yawma idin ni a ranar da farnaji ya same ni yin wannan addu'ar ba li yumzi Allahu alayya qadarahu don Allah ya tazarta da kadararsa sai bai addu'a ashe jama'a wannan hadisin ku ɗauke shi ku kaɗa masa ƙararrawa ga masu hawan jini wanda ana iya ganin zai iya buge mutum ya faɗi kar ka fasa safe uku yamma uku wallahi tallahi in ka kiyaye su duk da kai ba za ka faɗi ba ko da Allah ya kaddara ranar za ka faɗi to in kai ba za ka faɗi ba don addu'a yana tunkuɗe kaddara haka dai su addu'a sai kaddara ya sauko sai addu'a ya zo ya taro shi annabi haka yace sai su yi ta kokowa har a busa kafan kiyama har ka gama rayuwa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati samiul alim mun zo karatun gaba insha Allah za ila ila bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati samiul alim wannan حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد ابن سعيد ابن المرزبان عن أبي سلمة عن توبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي wanda ya faɗa yayin yammaci raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yace na yarda da Allah a matsayin ubangiji na yarda da hukuncinsa wa bil islami dinan na yarda da hukunce hukuncensa shine addini wa bil muhammadin rasulan na yarda zan bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne Allah zai akan Allah ya yarda shi wannan ke حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله قال كان النبي إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا وحده لا شريك له وراه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير ما في هذه الليلة يا الله إنا ربك الخير وأن wa khaira ma bada da alherin da yake bayanta ta wa a'udhu bika min sharriha ka kare daga sharrin ta wa sharri ma da ha da shamin sharri hadhihi laila sharri wa nan da sharri ma bada da sharrin bayan wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min al daga kasala wa su'il kibar da mummunan tsufa wa a'udhu bika min azabin nar ka daga azabar wuta wa azabil qabr wa idza asbaha qala zalika in gare wa irin wannan zikiri da addu'ar zai asbana wa asbal mulku lillah amma zai bude shi da asbana wa asbal mulku lillah madadin na yammaci amsina wa amsal mulku lillah حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا سحيب kana abin su alix ana abin an abin hure da ala kana rasu da yau alinmu a su abahu ya kodwa a na biya na ilmantar da sabon sai na ci wa, a dukkan gari ya waye ga addu'ar ina kwana wa Allah, kana yi wa mutane guda gudai gudmomin guduwa nene to gane Allah sai ka cire allahu bika a yanzu ka na gaisawa da Allah, allahu bika a wa bika a wa bika na wa bika na hutu, wa ilaika na siyasa. gare ka muka rayu muka wayi gari gare ka zamu yi yammaci gare ka muke rayuwa gare ka muke mutuwa gare ka makomar kuma yake wai za amsa in ya kai yammaci fale kule ce Allahumma bika amsayna wa bika asbana wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhi wa ilayka nusur ya Allah gare ka muke yi yammaci gare ka muke yi asubanci gare ka muke rayuwa gare ka muke mutuwa gare ka koma yake باب منه حدثنا معمر بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة أن يالا بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن أبي هريرة قال قال أبو بكر يا رسول الله يا من زال مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت يا ما أبن زان فلا إن وايقري إن يمشي قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ربي كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت wa idza akhadta maja'ak wa ina da hadisin ne sahihai zikirai na safe da yamma duk wanda ka dauka yayi ma'ana ya Allah masanin eh, boye da bayyane ya Allah makagin samai da kasai ya Allah ubangijin kona abu mamallakin kona abu na shaida bambata da gaskiya sai kai ya Allah ka tsare daga sharrin kaina da sharrin shaidan da shirkarsa ka faɗe shi safe da yamma da kuma lokacin da ka bi kayan da za ka yi kwanciya babu minhu حدثنا الحسن بن بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير آه، بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس أن النبي قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار إننا نعمك شغبين الاستغفار إن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la yaquluha ahad ba wanda zai faɗi wannan ina yumsi do da zai yammaci fa yati alai qadar wata qadara ta zo qabla yusbiya kafi wayi gari illa wajaba lahu aljanna sai aljanna ta wajaba gare shi wala yaquluha hina yusbiya ba zai faɗe ta ba yayin da zai wayi gari fa yati alai qadar wata qadara ta zo masa qabla an yusbiya illa wajaba lahu aljanna kaddara na in mutuwa ta zo masa a randa duk randa mutum ya sayi da sufar sai ya mutu a rana alama ta rabbi la ilaha illa ta zuwa karshe in kai ta in ayyinin ka mutu kai da aljanna ne inda ya maka fada daren ka mutu kai da aljanna aljanna wala shakka ke babu ma ja fi du'a idza wa ila firashi addu'a da mutum zai in ya tattaru zuwa ga makwancinsa zai kwanta إمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الحمداني عن البراء بن عازب أن النبي قال له النبي صلى ألا أعلمك كلمات تقولها shin sanadaka wata kalmar da zaka faɗa idza awaita ila firashika idan ka tattaru zuwa ga makwancinka fa in mitta min lailatika mitta ala alfitra in ka mutu a daren ma ka mutu akan musulunci wa in asbata in ka wayi gari ko asab asbata wa qad asabta khairan zaka wayi gari ka samu alkhairi taqulu ka ja alama inni aslamtu nafsi ilayka in ka zo kwanciya alama inni aslamtu nafsi ilayka wa ja'tu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka ragbatan wa rahbatan ilayka wa alja'tu dhahri ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ma'anasa ya allah aslamtu nafsi ilayka na sallama raina zuwa gare ka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka na miƙa al'amura na zuwa gare ka ina kwaɗayi rahamarka ina tsoron azabarka na jingina gadon bayana zuwa gare ka banda mafaka banda matsera daga gare ka sai dai in zo wurinka na yi iman da littafinka da ka saukar da annabinka da ka aiko wa bi na bi nabi kallazi arsalka alal bara fa qultu bara yace da zo ya addu'a ni sai na manta na ce wa bi rasuli rasulika allazi arsalka madadin me wa bi na bi ka. da annabi da rasul duk manzo ne Eh, madadin ya ce wa bi nabi kallazi arsalna sai ya ce wa bi rasuli kallazi arsalna qala ya ce fa ta'ana bi yadihi bi sadri sai annabi ya zunguri da na da hannunsa nayi bid'a kuma qala sai ce kai kai wa bi nabi kallazi arsalna ka ce wa bi nabi ka ba wa bi rasuli ka kaga wannan ya nuna maka duk lafazi na ibada eh, da du'awul ibada da annabi koyi ba a canza masa lafazi shi yasa ai malamai ibnu hajar al-asqalani hashiyarsa ta bulugul manaq ake yake nuna bid'a ce ka zo salati annabi da ta alama salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali sayyidina muhammad a ai annabi koyar da sayyidina yace qulu alama salli ala muhammad annabi shugaban mu ne amma da sai yace qulu alama salli ala muhammad sai da ta alama salli ala muhammad sai da bi tana magana ga ce sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babu dafi amma ka zo salati annabi kana sa sayyidina bid'a ce in ka ce to sayyidina ne babu kyautu to in ka zo kina sallah kai lada ne an ashhadu anna ya muhammadin rasulullah yi mana ka gani ba a maga ka kotun bidiya duk addu'a da annabi ya karantar da su da lafazin su to ba a canza musu kalma sai ka yi su yadda ya koya ina fata an gane wannan kenan to ruwayar gaban shi ma irinsa ne na addu'ar kwanciya barci sai da ya rufe da in mata min lailatihi da halal janna duk wanda ya mutu a wannan daren to shi dan aljanna ne حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه النبي دين تترزوا كما كونشنسا قال سيت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من من لا كافي له ولا مؤوية إذا أنا بيزوكم شابر شاكرك الحمد لله من قولي الله allazi at'amana wanda ya ciyar da mu wa sakana ya shayar da mu wa kafana ya isar mana wa awana ya tattara mu ya ciyar da mu mun ci abinci ya shayar da mu mun sha ruwa ya isar mana baki bai kashe mu wa awana ya tattara mu kenan ya ba mu wajen kwanciya ba a karkashin gada kake kwana yadda ɗan iska ne da suke kwana fa kam min mallaka fi lahu nawa ne wanda ba shi da mai kare shi wala mu babu mai tattara shi musulmi ne da wannan gatar zalika bi anna allah maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula yanzu addu'ar shiga gida da fita ina za ka samu a cikin littattafan yahudu da nasara <laughs> addu'ar shiga kasuwa da fita addu'ar shiga ban daki da fita addu'ar cin abinci da gama addu'ar kaza addu'ar kaza duk wannan gata ai musulunci ne a karanta qur'ani ana azantar da aljanna jikin wuta ana cire shi ka taba an karanta injila ya aljanna da an karanta at-taura ko an karanta wata jarida an karanta wata tsohon alfawari ko samun alfawari. saboda ka ce musulmi dan gata ne nawa ne wanda bai samu wannan gatar ba wannan ke imamu shawari idan kana gata ne za ka tsaya kuwa kewarsa kodai zai saba tsayuwa don makiya yana iya barci masu da sandarsa a kan babu minhu na sali ibn abdullah kala na abu mu'awiyya an alwasafi an atiya an abin sa'id an nabi kala man kala hina ya awi ila wanda ya faɗa yayin da zai tattaru zuwa ga makwancinsa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalatha maratin so uku ghafara Allahu dhunubahu Allah zai yafe masa zunubansa wa in kana mithla zabalil bahr ko da kamar kun bauko gida wa in kana adada waraqi shajar ko da kamar adadin ganyen bishiya wa in kana adada ramlin alijin ko da kamar kasar rairayin alij wa in kana adada ayami duniya ko da zunuban ya kai adadin kwanakin duniya za a yafe masa masha Allah sai da hadisi na da'ifi ne eh. Ah, idace ramlin rairayi alij alij wani wuri ne a ƙauye yana da rairayi da ƙasa da yawa babin minhu haddasa ibn abi umar qala haddasa sufyan an abd al bin umayri an rabi'i bin irash an huzaifa bin al yaman an nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idza arada annabi ya kasance idan ya so ayyana mai barci wada yi da wuta ta ras yana sanya hannunsa gargashin kansa ثم قال سيجا الله وكيني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك يا الله ni daga azaba ranar da za ka tattara bayanka uh, kama in kai addu'ar kwanciya daidai lokacin da za kwanta ko za ka kwanta ta biya nuka yana karkashin tunka na dama sai ka ce allahumma kini azabaka yawma tab'asu ibada حدثنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب قال كان سوى يتوسل النبي أنا كيلو ده يمينه وحنسنا داما عند المنام يعني كنشا ثم يقول سنة سيت ربك إني عذابك يوم تبعث عبادك يا أبنجي كتقري لي دقى عذابك أرانا ذاك تاشباين كرانين قيامة باب منه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا وجاءه أدبنا أمرتم إذا إما يدي بأبون كنشرسا أن يقول يا اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء فالك الحب يا الله ميتاغ قايا والنوى دا kwalfar gurtu alhabbi kwaya kamar dawa gero mai wannawa kwallo kwallon dabino kwallon aya kwa muna za za ka su kwallo ake shuka mangoro ba kwallon ba eh, dabino ba kwallon ba ne goro ba ba kwallon ba ne eh, shirya kenan mai tsada kwallo ya tsirar da shi wa munzila taurat wal injil ya Allah mai wanda ya saukar da at-taura da injila wal qur'an da al-qur'ani a'udhu bika min sharri kulli dhi shar Allah ka raba da sharri dukkan min sharri ka go kwana ya shiga an gane ko ah, ah, duk dan da ya shiga a'udhu bika min sharri kulli dhi shar ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin dukkan mai sharri anta akhidhu min nasiyati domin dukkan mai sharri kai kake rike da ragamarsa antal awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farko babu wani kafin ka wa antal akhiru kai ne na karshe falaysa ba'daka shay babu wani abu bayan ka wa zahiru kai ne mai rinjaye falaysa ka shay babu wani abu sama da kai wal batinu falaysa dunaka shay iqda anni dayn wa aghnini anil faqr an gane ku wa antal batin kai ne wanda ido baya iya ganin sa babu wani koma bayanka igdi an niddin ya Allah ka biya min bashi wa agni ne min alfaqar ka wadata daga talauci maganin biyan bashi ko maganin talauci shi daga ji Allahu rabbas samawati wa rabbal ardina wa rabbana wa rabb kulli shay'in falikal habbi wan nawa wa munzila tawrati wal injili wal qur'an a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhu bi nasiyati anta al awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al akhir falaysa ba'daka shay'un والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر باب منه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان رسول الله قال اذا قام احدكم عن فراشه idan ɗayan ku ya tashi daga makwancinsa falyan fudhu ya kakkaɓe shi bi sanifati izarihi da cikin mayafinsa salatu maratin sau uku fa inna la yadri ma ko alayhi ba bai san me aka sa masa kai kawai kai ka zo kawai kai su ba kan ba ka kakkaɓe ka sa hannunka kar ka kwanta ka allura bai san me aka sa masa baya kushin kawai kana zuwa kawai ba a ce ka zauna ba wani kana zama sai ka je ka danye ka nutse a kogin fitsari wani kuwa a ɗan ta'adda yana iya sa maka abu kana zama sai zama damu bai da tsaja a zai ki shingida fale ya kula ce bismika rabbi wa za ta jambi ya ala da sunanka na aje gangan jikina wa bika arfahu da sunanka zan ɗaga bai na amsar da nasu ya allah in za ka karbi raina farhamha kai mata rahama ka kai wa kanka ta'aziyya tun wuri kai wa kanka addu'a wa in arsalta ya Allah in barcin nan nan da dai zaka sako ran fa fa zaka ki kiyaye ta bi mata fa zubi ibadaka sali da mun kake tsare bayan da sai nan sau tare mutum sai ya barci sai ran ya wuce kiyama ba zai dawo yana barci sai ya zo a cika masa wuka ya mutu yana barci sai eh, eh, sai a zo wani ta a sai rai ya yi halin shine ya Allah in a barcin nan zaka ga rai da ka ji garan in za ka kyale ta dawo ta ba ta kariya da abin da kake kare bayan ka da kwari fa sai kada idan mutum ya farka fal ya qul alhamdulillah alladhi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya a gangan jikina afani fi jasadi wa radda alayya ruhi ya mayar min da raina wa ajna li bi dhikri ya bani izini in ambace shi babu ma da fi man yaqra'u alquran inda almana wanda yake karanta alqurani kafin ya kwanta barci حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضال عن أقيل عن ابن شحاب عن عروة عن عائشة أن النبي كان إذا أوى إلى فراش النبي إن يتترزوها كما كنشنسا كل ليلة قوة دري جماعة كفينا حتى تافكا سبيو ثم نفذ فيه ما يتوفي فقرأ فيه ما سيكرا تقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلا وقل أعوذ برب الناس قل هو ده فلق ده ناس سي النبي كرا تينا توفا وأهل ثم يمسح به ما مستطاع من جسده sannan ya shafa da su abin da ya samu iko na jikinsa yabda wa bihima ala ras yana fara kansa waje da fuskarsa wa ma aqbala min jasadi da abin da ya fuskanto daga jikinsa ya fa'alu zalika talata marat yana yin haka sau za mu tsaya na insha Allah ta'ala da da muna da minti bakwai abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu dadansa kuskure ko tun tuma sha Allah ya insha Allah ta'ala asaba da Lahadin nan bamu da karatun turmi domin asaba eh, juma'a nan zan tafi gombe don karatutuka da aka saba a can akwai lacca akwai cigaba akwai ba mai taken eh, tsokaci daga sallah da kuma karatun maza da hudu a eh, fa'idoji 100 daga suratu yusuf laccar mata sihirin hana aure alamominsu da yadda ake warware shi laccar su ta biyu kuma rigakafin sha biyar daga sihiri to kuma in zan dawo zan tsaya kwaya mu yi kwaya kusar mu yi karatun yi bukari sai ya zanto karatun mu sai ranar talata kina insha Allah a laraba na karatu a nan? Eh? alamis ba Eh, insha Allah ta'ala za mu yi karatu laraba rana ita yake kenan ko karatu kenan ya? yau talata da mutanen ko? yawa insha Allah talata yanzu za mu yi karatu zuwa takwas da rabi sannan kuma juma'a kuma mai turmuci juma'an shi ba wannan wannan ba ba abuna muka fara na daidai Allah ba mu da dan samu sura gobe ta tuna sha Allah ke mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk